Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 625 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kuma baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkanku da dare da fatan an lafiya mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi to a najeriya za ku ji cewa shugaba buhari ya rattaba hannu akan wasu kudurorin doka guda biyu ciki har da wanda ya shafi fannin tsaro a jamhuriyar Nijar ma majalisar dokokin kasar ta amince da wani kudurin doka da gwamnati ta gabatar wanda zai samar da tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo da dai sauransu. Masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne. To ko yaya bangaren 'yan adawa ke kallon wannan doka? Mu 'yan majalisa na adawa mun keɓe mu yarda da wannan doka. Dan addinin mu na kwanciyar hankali ne to za a ji cikakken rahoton kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon matakan da hukumomi ke shirin ɗauka wajen sa ido a fannin wa'azi da karantarwa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum barkanku da wuni. A yau talata ne aka yi jana'izar Muhammad Morsi tsohon shugaban ƙasar Masar na farko wanda yake zaɓaɓɓe na farar hula wanda kuma aka tumbike shi daga kan mulki ya rasu jiya litinin bayan lokacin da yake ba da bahasi a gaban kotu wani ɗaya daga cikin lauyoyi masu kara mursi ɗin ya ce iyalan mursi da dama sun halarci jana'izarsa wanda aka yi a gidan yari na tora daga nan aka bizne shi a wata makabarta da ke birnin nasar dan shi Ahmad ya ce hukumomi sun hana a yi jana'izar shi a makabartar iyalinsa da ke mahaifarsa a lardin sharkiya sai dai suka ba da izinin cewar a yi jana'izar a birni gawarsa a wata makabarta waɗanda 'yan jagoran ƙungiyar nan ta islamiyya a islama ta fi ƙarfi. jami'an sun ce marcy mai shekaru uh, marsi mai shekaru 67 ya yi ma kotun bayani a kan laifukan da leken asiri da ake tuhumarsa a kan shi kamin daga bisani ya yanke jiki ya faɗi sun ce marcy ya yi maganganu na kimanin mintoci biyar daga ciki daga baya kuma ya yanke jiki ya faɗi lokacin da yake cikin wani ɗaki na gilashi. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da karin wasu sabbin hotuna da ta ce su ne shaidun da take nuna cewar iran ce ta kai hari akan waɗannan jirage masu dakon man fetur guda biyu a makon da ya gabata a cewar amurka hotunan sun nuna sojojin iran suna cire wata nakiya da bata fashe ba daga jikin ɗaya daga cikin jirgin ƙasar japan daya kuma hoton wanda ke nuna yadda aka nuna inda nakiyar ta zauna a cikin jirgin wasu daga cikin hotunan kuma sun nuna wani rami da nakiyar ta zauna a jikin wannan jirgi na courageous wanda hukumar wanda ma'aikatar pentagon ta ce an same shi ne a sanadiyar fashewar nakiyar ita dai tuni kasar ta iran ta, yi watsi da wannan kira ta kuma ce wannan ba abu ne ma wanda za a saurara ba ta ce wannan zance ne na banza kuma wanda yake cike da hatsari Wani rubutun bayani da ya shigo hannun gidan rediyon nan na Voice of America ya nuna cewar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai da niyyar wargaza shirin shi na kera makaman nukiliya masu linzami wannan wannan wanda waɗannan suka saba wa tunanin gwamnatin shugaba ta donald trump da ke da tunanin cewar koriya ɗin za ta wargaza ta na kera makaman nukiliya takardun sun kunshi darussa a kan shirya da aka shirya na koyar da manya-manyan hafsan sojojin na kasar koriya ne wanda aka fitar da su gabanin taron da aka yi tsakanin shugaban koriya din da kuma shugaba donald trump takardun sun bayyana karara cewar kim ya, ya kalli waɗannan taro da aka yi a hanoi a matsayin wata dama ce ta samar da yarjejeniyar ƙasashe wacce za ta nuna wa duniya ƙasa cewar yanzu haka ita ma ta shiga jerin gwanan ƙasashen duniya da suka mallaki makaman ƙare dangi na nukiliya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc A yau talata shugabar ƙasar Hong Kong Carrie Lam ta ba da haƙuri a kan ƙudurin nan da ya jawo takaddama a ƙasar wanda ya kawo aka ta kaiwa da kawowa ana ta zanga-zanga wanda suke sukan buƙaci ƙudurin ya ba da damar a mika mutane waɗanda suka aiwatar da waɗansu laifuffuka zuwa ƙasar china don a musu hukunci. Lamta, shaidawa manema labarai cewar batun kudurin fitowa da shi dokar ya kamata a maida ta. Za a ci da aiwatar da wannan doka har nan da zuwa ƙarshen watan Yuni na shekara mai zuwa. haka kuma ta jaddada cewar za ta ci gaba da zama akan karagar mulkinta har sai ta kare wa'adinta nan gaba. A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da Najeriya inda a yau ne shugaba Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan wasu kudurorin doka guda biyu. Daya bangaren kwalejojin kimiyya da fasaha ɗayan kuma a fannin da ya shafi tsaro. Mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari kan harkokin majalisar wakilan Najeriya Umar Ibrahim El Yakub ya yi wa wakilin da Amurka Umar Faruk Musa karin bayani kan wannan kudurori guda biyu. Shugaban ƙasa muhammad Buhari a yau ya rattaba hannu akan dokoki guda biyu. Daya dokar ta shafi makarantu na kimiyya da fasaha na tarayya wato polytechnic a inda aka yi wa dokar da take a yanzu gyararraki a gyararrakin da suka hada sun hada da wato masu gudanar da al'amuran makarantar wato council da makarantar a inda dokar ta nemi a sa mutum biyar da kuma shugaba guda daya a cikin council a dukkan inda makarantar suke a tarayyar najeriya wa'annan mutum guda biyar kuma dokar ta ce lalle a ciki a samu mace guda ɗaya a kuma mutum ɗaya wanda ya fito daga ɓangaren da makarantar ta wato shashin ko yankin da makarantar ta ita kuma da dokar ta biyu wacce ke ta kafa cibiya ce ta horar da ma'aikatan tsaro ita ma ya sa mata hannu wacce za a kafa cibiyar musamman saboda dubiyar da za ta tabbatar da an samu cikakken ilimi da ilmantarwa ga mutanen da suke aiki a bangare-bangare na sha'anin tsaro a ƙasar nan. To menene muhimmancin sanyawa wa'annan kudurorin doka guda biyu hannu a daidai wannan lokaci? To muhimmancin dai na farko kamar da aka sani an kai wa shugaban ƙasa su kudurorin kuma dama kundin tsarin mulki ya ba da dama cewa akwai lokutan da ya kamata a sa hannu kuma alhamdulillah sai kasance wannan kudurori suna da cikin na farko da zai sa hannu a wannan sabuwar gwamnati wato kaga ana an fara da aiki kenan na al'umma da gyara na yadda al'amuran gwamnati za su samu ci gaba kuma shi kansa in ka duba duka wannan bangarori ne bangarori ne da suke da mahimmanci a rayuwar al'ummar najeriya harkar ilimi ce da kuma harkar tsaro umar ibrahim el mai taimakawa shugaban muhammadu buhari kan harkokin majalisar wakilan najeriya To majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ma ta wato ta kada kuri'ar amincewa da wani kudurin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar wanda karkashinsa take hangen saka tsari a sha'anin gina masallatai da makarantun allo da batun tantance masu gudanar da wa'azi a ci gaba da daukar matakan yaƙi da tsauran ra'ayi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da ƙuri'u 125 daga cikin 171 ne majalisar dokokin ƙasa ta amincewa wannan ƙudurin doka bayan shafe tsawon wunin jiya litinin ana tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da ɗaya gefe masu rinjaye kamar su honorable sumaila ali da ke ganin gwamnatin ta yi daidai wajen bullo da wannan matakin da zai ba da damar saka ido a kan batutuwan da suka shafi gina wuraren ibada da yadda ake tafiyar da su. Kudin da ake samuwa ana aikin masallatai bisa wace hanya ta ake samu su. In baka misali akwai malaman da ke tiya har saudiya don samu zakka su zaka su gina masallatai ana so a tabbatar da wannan kudade da suke samuwa haka nan ne masallatan da suke gina ko ko kan suna suke samu aljihu a jajibirin zaman majalisar an fuskanci tarzoma a birnin maradi bayan da hukumomi suka cafke wani libamin da ya tur da abubuwan da kudirin dokar ya kunsa kamar yadda a wasu sassan kasa jama'a ke gunaguni a kansa saboda haka 'yan adawa suka yi watsi da shi domin a cewar honorable sumana sanda gwamnatin ta shiga hurumin da ba nata ba gwamnati ba shi da izini yake yaya ne ana gina eh, eh, eh, masallacin na tun da gidan allah ne ba shi ne ya kamata yake ya dauki doka kuma dokan ma ba wai na a majalisa ne kamar a ba shi dama shi da kanshi ya yi dekare yake ga hannu da ya kamata a biya don shi ne mu 'yan majalisa na adawa mun ba mu yarda da wannan doka don mu. na kwanciyar hankali ne a cewar kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pnds tarayya honorable sa'adu dille sabuwar dokar za ta ba da damar kawo ƙarshen saɓanin da aka saba huskanta saboda dalilai masu nasaba da bambancin akida. so nawa kuna gani ana hada dariƙa da dariƙa. sai ka gani wani gari an ce saboda wasu 'yan akida sun rige wannan gari sai su ce babu mai zuwa bai zo ya ya kafa wani masallaci ko kuma ya kafa to shi kuma wannan doka ba ta ba su wannan yanci da yake bayyana manufofin gwamnati a game da yunkurin da ta sa gaba a karkashin wannan sabuwar doka ministan cikin gida bazum muhammad na cewa masu amfani da masallaci suna wa'azi wanda bai dace ba za ta ba mu inci mu ce musu abin da kuke yi ba daidai ba ne ba za mu kawo kowane tarnaki cikin cin gaba addinin islama amma duk wanda ya yi niyya ya hidda musulmi cikin hanya ya kawo mu boko haram ko ya kawo mu alka'ida wannan dokar za ta ba mu magani mu kare wannan abun. yake gwamnatin ta yi nasarar samun haɗin kan 'yan majalisa ana ganin matakin ya bar baya da ƙura a bisa la'akari da yadda wasu kungiyoyin addinin islama kimanin takwas ke nuna damuwa akan matakin cafke jagoran su shek sha'ibu muhammad wanda aka kama kuma ake ci gaba da tsarewa a cibiyar yaƙi da ta'addanci tun a washe garin sanarwar da suka fitar dan watsi da wannan kudiri. sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. farilla waɗannan ko kuma wannan doka da majalisar dokokin jamhuriyar ta Nijar ta amince da ita na zuwa ne ƙasa da makonni biyu. Wato bayan da majalisar dokokin jihar Kaduna Najeriya wacce ta shuɗe ta amince da wani kudurin doka wanda shi ma ya nemi malamai da su rika neman izini kafin su yi wa'azi sai kuma ga jamhuriyar Nijar da makamancin wannan doka wacce tuni aka amince da ita. Shin ya kuke kallon matakan da hukumomi ke shirin ɗauka wajen sa ido a fannin wa'azi da sauran harkokin addini? Kafin mu buɗe layukanmu ku ci gaba da shakatawa da wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe birnin ma ne sora kwata mun samu kiran farko daga jihar naija wane ne akan layi adam yusuf ne da kwantagora yabo to muna jin ka malam adam yusuf to wayannan dokoki da aka sa wayanda suke da kama da juna amma suna da wani bambanci kamar suna kasar nijar sun sa ne akan cewa yadda suke samun kudade su kuma kaduna sun ce ba za a yi wa'azi ba sai an nemi izinin to gaskiyar magana a ce ba wa'azin da ka sani za a yi sai an nemi izini ko a makaranta ko a ina ne ko a kowane lokaci wa'azi zai iya kama tsakanin kama da mutanen da kuke zaune za a su nasiha ka ja hankalinsu abin da suke ba da to irin wannan ma sai an nemi izini saboda haka wannan dokar tana buƙatar cikakken a sake nazarinta domin a yi abin da ya dace. wannan ba shi ne ke kawo rashin zaman lafiya ba abin da ke kawo rashin zaman lafiya shine rashin adalci a yi wa kowace irin mutane da kowane irin addini a yi mai adalci to malam mun gode a malam adamu daga naija muna jihar ta naija har yanzu wani ne a kan layi hello salamu alaikum amin wa alaikum salam hello salamu alaikum wa alaikum salam muna jin ka muna magana da Ibrahim IBG Rishi. To muna magana daga Jose mai wancan mota a Jose Bauchi Park. Oho to muna jin ka Mala Ibrahim. Yawwa a kan magana wa'azi mm. zan yi dokar wa'azi zan yi to kaman ala ibrahim ya tsinke daga jiske nan da fatan zai sake kiran lamba ita ce biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun sami kira daga kaduna wani ne akan layi Mamun Lalo barka da lasariya. Yawa barka da dare Malam ne ko? Shi ne Mamun Lalo. To kamar da ka faɗa dai sunana Murtala ne wanda ya samu kiran ku da garin Kaduna mm. a tarayyar Najeriya. To a Mamun Lalo shawarar da muke bai wasu 'yan siyasa su sani cewa a fannin su daban fannin malamai daban. Hmm. Kuma kowanne yana da daraja an ya rike fanninsa. a yadda ba mu son malamai suna shiga harkar 'yan siyasa su ne musu katsalanda su ma 'yan siyasa su kiyaye shiga fannin malamai suna musu katsalanda duk da dai kila gyara ne akwai irin manya-manyan malamai irin su shaɗa irin su man bauchi da Hello, Mutala kana tare da mu? Sai majalisa zauna da waɗannan shenan malamai tattauna su ba su shawara za a samu kan matsalar nan da sauransu. To Allah ya sa da sun bi wannan matakin da za a samu maslaha mai kyau. da fatan kuma Allah ya tabbatar mana da alheri a garin ka a garin Kaduna da Najeriya gaba daya tashi lafiya to madalla mun gode martala daga Kaduna kamar da aka ji mu bari mu je jihar Taraba wane ne akan layi Amin wa alaikum salam Sadi Haruna ma da kin banta je shi ke magana yau to muna jin ka Gaskiya dokan da gangan Kaduna dokan na da kyau da muhimmanci mutukan in an bi tarihi domin yadda ake ake wa'azi a layi banza banza aka yana da kyau a yi ko wanda za sa malamai masana sun sun yi da ilimin ka ko yadda za ka yi wa'azi da ka baka lasisi yana doka na da kyau amma ba wai kuma kwata-kwata ce za ana malamai wa'azi ba sai ya ka ne gaske da dace ba. e a dama ai ba su ce za su hana malamai wa'azi ba cewa suka yi za a nemi izini eh, ita kuma nijar har da batun yadda za a gina masallatai da wuraren makarantu yanzu kamar na Niger nan kaga mm. wai su malaman suna da suna addini su je suna kaban kudi su suna ci wannan ma na da kyau a san kudi suna gina wannan ko suna cin kudin mm. ne To, madalla a muni da godiya lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar mun samu kiran wato samun kira daga kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin wa alaikum assalamu wa rahmatullah malam mahmud lalo barka da yammaci alhaji musa barka da dare yawa sunana alhaji musa garo mai rediyo mm. da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya mm. to muna jin to alhamdulillah ni abu kaga kaman mu in ga nan Niger a yadda muka ji abubuwan da suka fitar da wannan doka ta magana wa'azi da sauransu mm. sai suka je majalisa aka tafka muhawara ba mamaki ma an kira wasu manya-manyan malamai wanda yake an zazzauna da su wanda an yi wannan magana amma mu nan fa idan muka lura barin jihar Kaduna maimakon 'yan majalisar nan da suka je ai a bakance idanunsu a rufe suka je suka sa wannan doka kamata a ce kira manya-manyan malamanmu duk da ina ganin akwai masu kula da hukumar bangaren addinin musulunci da na kirista a bangaren a cikin a gwamnatance a kira manya manya malaman da aka san ji da faɗe kanin ayi magana amma kawai ku zartar da doka akan cewa ku hana wa'azi ko kuma an sakuwa gaskiya wannan ba adalci aka yi mutane ba ai zaben ku aka yi kuma zaɓen da zaben ku kai ya kamata a tabbatar da cewa an ba da ra'ayi al'ummar jihar Kaduna sun ba da gudunmuwarsu an ba da ra'ayin al'umma amma haka kawai ku rantsar da wannan abu gaskiya mu abun bai mana daɗi ba ko mu ji daɗin shi ba gaskiya 'yan majalisa ya kamata ku canza tsari Alhaji Musa Garu a tashi lafiya na gode. To madalla mu gode Alhaji Musa bari mu tsallaka zuwa can jihar Ondo. Wane ne a kan layi? Kuna magana da Ikira Alhaji da To muna jin ka. Ondo State. Eh, to muna jin ka Malam Ikira. To gaskiyar lamari wannan doka 'yan siyasa suke nema su sa gaskiya za su wannan ba wai hurumin wani suka yi gaba hurumin Allah suka shiga. A ce wani addini a Najeriya sai an yi nemi izini za a yi wa'azi. To gaskiyar lamari akwai gyara a al'amuran nan. za mu ta ganin abubuwa wanda mu muke tunanin ba za mu taɓa gamuwa da shi ba. Mm, abin da suke cewa malam ikar shine suna so su kaucewa tashin hankali ko kuma abin da ya shafi a wato faɗan wasu ko kuma yin wa'azin da bai dace ba da zai iya jefa mutane cikin irin ɗaukan yanayi na tsatsauran ra'ayi to gaskiyar lamari abin da nake so mahmud lalo domin allah najeriya ana so ana najeriya ta zama guda ɗaya tsaya maɗaurin ki ɗaya to in ana irin wannan kayuwa zai rarrabu sosai a najeriya kuma da mun gode da na jihar kaduna din yau mun gode malam ikra daga ondo a bari mu je maiduguri eh. jihar borno wane ne a kallayi? ina magana da nasiru abubakar yau to muna jin kamalan nasiru Eh, kama wannan doka da aka sama abin nan addini a Nijar. Mm, da aka amince da ita. a eh, haka din yana da amfani amma kare ya kasance a idan a musguna ma wani ko wani addini da sauransu yana da kyau kowa a baki addinin shi tsakanin da Allah ba tare da wani hamayya ko wani suka ra'ayi ba to ah, mun gode malam Nasiru daga maiduguri bari mu je nasarawa wane ne akan layi suna eh, magana da Hassan Tela ne daga nan garin Efi. To muna jin ka Hassan Tela. Yawa gaskiya dokan kam ta wani gefe gaskiya yana da kyau. Hmm. Domin farmai yanzu wani zai zo ya tambala wa'azi ya tafi ya bar guri ana ta hayaniya. A rasa wanne malami ne ya yi wannan ya wa'azin. A bar mutane da muhawara akan wa'azin nan. Ai gwamnati ba ta ce a'a kar a yi wa'azi ba. a yi rajista idan mutum ya zo ya yi wa'azin da bai dace ba hmm. ka gani ana iya neman shi tunda an san ya yi rajista a guri kaza za a san wane ne ya wannan wa'azin in ma hukunci ne a masa ni ban ga laifin wannan doka ba to mun gode malam hassan tela bari mu a gurguje mu je jihar naija a wane ne kan layi Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai girma makeri kwanta gore jihar Naija. To muna jin ka injiniya kai ne na karshe a gurguje. to tsakani da Allah ga doka da an kai wai ba ta ba illa bane amma a ce wai a sa a hana amsa kuwa wurin kiran sallah ba a sa sifika da ba ta yi ba amma dan an ce a tantance masu wa'azi to ba laifi bane wannan doka amma a sa doka a ce wai ba a kiran sallah da sifika to wallahi wannan bai ba tsakani da Allah to madalla mun gode injiniya an daga mana hannu lokaci yayi muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice mu so mu labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake mako na 24 na Super League na teburin kwallon kafa wannan kasar. An dabsa tsakanin Akoka na Football Club ta Arlit Shahar Agadas da AS Nijelek ta Bambirin Yamai a kai banza da banza. AS Garda National du Niger ta sha kashi banza da daya a hannun zo ta Maradi. Esport da Magaram ta lailaye Sahel Sporting Club ta Yamai da daya da nema. Sony Dep ta Yamai tawa AS Duan ɗaya da nema. nema sai a safan ta birnin mai ta sha kashi a hannun union sportive de la gendarmerie national banza da uku irana ta arlet ta kakkaɓe racing ta bukoki ya mai da uku da ɗaya as police ta 'yan sanda ta yi ma gs tawa biyu da nema a teburin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger ta farko ita ce as sony dab da maki 54 sai as police ta biyu da maki 49 as gar national kenan da Nijar ta uku da maki 41 a ASFan ta hudu da maki 37 sai Sahel Sporting Club ta birnin Yammai tana ta biyar da maki 36 Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta shida da maki 35 AS Nijelak ta bakwai da maki 30 sai Racing ta Bukoki ta takwas da maki 26 ta tara AS Duan ta kwastam da maki 24 Jangwarzo ta Maradi tana ta goma da maki 23 Espoir ta Zandar ta goma sha da maki 21 daya irana ta arlita goma sha biyu da maki ishirin sai a akokana ta arlita ta goma sha uku da maki goma sha tara kutal can bundi ita ce gs tawa da maki goma sha bakwai a kasar faransa ana ci gaba da fafatawa a wasannin kwallon kafa na mata na duniya inda kasar Jama'ika ke bugawa da australia a rukuni na sai duka a wannan rukuni italiya na gogawa da brazil yayin da a kofa ta america bolivia tana gogawa da peru sai kasar brazil mai masaukin baki da ke kabrawa da venezuela suku hukumomin haraji na kasar brazil sun kame gidaje da hotel-hotel na neymar a kasar brazil yanzu haka kasancewar suna bin dan wasar na psg na faransa kudin da ya kai rais miliyan 69 kwatankwacin miliyan 16 na euro wannan badakala ta soma tsakanin dan wasar neymar da hukumomin haraji na brazil tun shekara 2013 uku a lokacin da dan wasar ya fice daga kungiyarsa ta brazil santos football club zuwa barcelona ta kasar spain a nan ne aka soma ja'in ja tsakanin hukumomin harajin kasar ta brazil da ke son ganin neymar ya biya su kudaden haraji da suka kai miliyan goma sha shida na euro haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. cika karfe biyan na yamma saura minti uku a nan Washington DC yanzu ga labarai a takaice. mu da takaicen dai shine a yau talata aka yi jana'izar Muhammad Morsi tsohon shugaban kasar Masar farar hula na farko da aka taba zaɓa a kasar ya rasu ne bayan da yake ba da wani bahasi da yake ba da bayani yana kokarin kare kanshi da gane da zargin da ake masa na leken asirin kasar ya mutu jim kaɗan bayan ya yi sharhi na mintinoni mintina biyar. ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da ƙarin wasu sabbin hotuna da ke nuna cewar ƙasar iran ita ce ta ɗauki alhaki ko ta kai hari da aka kai akan waɗansu jiragen mai guda biyu wani rubutaccen bayani da ya shigo nan sashen uh, voa ya tabbatar da cewar shugaban kasar koriya ta arewa kim jong-un bayi da niyyar wargazar da shirin shi na makaman nukiliya wanda ake ganin cewar a uh, amurka ta yi tsammanin cewar zai ainihin watsar da wannan shiri amma babu alamun cewar ya shirya yin haka. a yau talata shugabar kasar hong kong a uh, carrie lam ta ba da hakuri ga mutanen kasar dangane da wannan yunkuri da ta yi na ganin cewar an kafa wata doka da za ta ba da mutane da suka aiwatar da wani laifi zuwa kasar china tumadalla a gaida kai yusuf masu haro baki da abin da ya sauka nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe na Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada ku manta da lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Hama da kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo wato a mu na voahausa.com. yanzu madadin shi yusuf aliyu harande da ya ta ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada shirin baki ɗansa sai injiniyan mu dan mahmud lalo ke cewa kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum